cikin maganar da shi ɗan uwa ya faɗa malam abdul ya faɗi cewa na yi kuskure wajen fahimtar kalmar ummatan To yana so malam abdul ya ƙoƙari ya koma ya je ya binciki ƙur'ani da kyau ya gani kalmar ummatan tana zuwa da ma'ana wajen guda biyar a ƙur'ani dama an kan ce ummatan da ma'anan aljama'a Allah ya faɗi cewa tilka ummatun kada kalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum akan ce ummatun da ma'anan almillatu kaman kana nasu ummatan wahida kaman Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna wajadna aba ana ala ummatin shine wata farki ta addini sannan alhini wani lokaci ana ce masa umma Allah ya ce wala in akarna anhum azaba ila ummatin ma'adudatin Shi ne umma wani lokaci mai tsawo kamar yadda Allah ya ce waddakara ba da ummati? sannan akan ce al'ummatu da ma'anan al'imamu shugaba da haka Allah ya faɗi cewa inna Ibrahim kana ummatan shi yasa ibnu qutayba yake cewa wato Allah ya ce immatan ne ya ce yana nufin imam yaktadi bihi ko yuktada bihi wanda ake koyi da shi shi yasa Allah ya ce masa imam da haka kalman ummatan anan da ya faɗa ita ce imam ɗin a can. Da haka ku matsalar ku mafi yawanci ɗaukar rabin aya kuke ba ma aya ba, ba kwa ƙarasawa. Domin ƙala in inni ja'iluka linnasi imaman rabin aya ne domin wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin na, shi ne farkon ayan ƙala in inni ja'iluka linnasi imaman ƙala wa min ce ƙala la yanalu al’adun balimi kamar yadda da'iman kuke maimaita ayar inna ma yuridullahu rabin aya kamar yadda kuke maimaita ballig ma unzila ilayka rabin aya kamar yadda kuke maimaita inna ma anta munzir rabin aya wa kulli qaumin had wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu kamar yadda kake ta faɗa kayi abinda ya fita daga maudu'i maganar na na Fatima Allah ya ƙara mata yadda ba a san inda aka binne ta ba to yanzu matan annabi nana Aisha da Hafsa da su Khadija da su Aduwa ya san inda aka binne su rashin sanin ba san inda aka binne su wannan yana nuna rashin ƙaunar su aina na fatima ma a ci an binne ta yanzu a yadda bala'i yake wallahi tallahi ya fi mata zama alheri a wajen Allah yanzu annabi Isa Allah ya sani tun da yake maganarsa da mutane har Allah ya ɗauke shi sama kullun cewa yake wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim amma gashi nan idan an je gaban Allah sai Allah ya tsaye da annabi Isa ya ce masa a anta qulta lin nasi wa ummi ilahaina min dunillahi yanzu al'imamu Hussaini da ake hasashen kabarin sa Karbala yake ba gashi nan ba da sunan ana ƙaunarsa za a ja mai bala'i gaban Allah duk da abin da yake faruwa bai ce a ba amma annabi Isa bai ce ba amma Allah sai ya tsaye da annabi Isa ya tambaye shi saboda haka wannan wata ƙadiyya ce ta daban sahabbai nawa ne wanda su ma ba a san ina suka mutu ba ina aka binne shi rashin sanin wannan bai daga cikin abin da za a kirga a ceto ba a cikin bai daga cikin abin da ake Kaunarwa ne a cikinsu. To sannan abu na gaba cikin abin da ya magana a baya tabbas a cikin ‘yan shi'a gurabiya, ba ku a imamiya ba shi'a gurabiya, su suna da aƙidar cewa kamar sayyidi Ali da annaba kamar hankaka da hankaka ne. Ali ya yi kama da annabi, asali annabi, Ali ya kamata a ba saƙon sai mala'ika Jibrilu ya kuskure, wannan shi'a gurabiya ce masu wannan aƙidar. wannan ya zo a cikin alminnatu wal almaniyatu wal amal ni li abil murtada az-zaidi eh Sheikh Sheikh Asad Sunna kana ba shi hamsoshin tambayoyin su domin lokaci ne karka damu ba zan masha Allah ba da amsa malam Fuad a tambayar masha Allah bismillah na farko yace mu ba shi aya sarihiya a cikin Qur'ani wacce ta nuna cewa Sayyidina Abubakar Allah suba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya naɗa shi dama ahalus sunnar duniya babu wanda ya taɓa wannan da'awar ku kuka yi ta ku ne muke ce muku kuma kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin idan ku akwai wani ahalus sunna da ya taɓa faɗa a wani littafi ya ce ga wata aya da take nuna cewa Allah ya naɗa sayyidina Abubakar shine khalifa ka kawo ba ahalus sunnan da ya faɗa haka annabi ma ban mu ya faɗa haka ba ballantana mu ce Allah subhanahu wata'ala ya faɗa haka sannan tambaya ta biyu da ya yi ya ce wai in kawo masa dalilai ingantattu wanda suke nuna cewa sai da na abubakar khalifa ne ai na kawo maka tun a farko wanda suke nuna amma na ce maka ba direct ba in direct wannan shine yana daga cikin dalilan ka koma hadisin da ya zo cikin bukhari ya kawo shi wato a mujalladi na hudu a lamba ta dubu uku da ɗari shida da sittin da uku hadisin abdullahi radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ce. ra'aitu na naga ra'aitu mai ina fi sa'idin annabi na ga mutane sun taru a guri ɗaya. ta faqama abubakarin sai abubakar ya miƙi fa zunuban au zunubai ne da ya tashi sai ya janyo guga ɗaya a rijiya na ruwa ko guga biyu annabi ya ce wa fi ba'ad nasihi da'afun a wajen janyo gugar ruwan akwai rauni sai ya ce amma wallahu ya gafiru lahu Allah zai gafarta masa aka daha umaru sannan sai umar ya kama wannan gugan fasta halat biyadihi garfan ya kamfato kamfata mai yawa annabi ya ce falam ara abu qariyan fin nasi yafri fariyatan hatta daraban nasu bita'an Ya yace ban taɓa ganin sadauki da ya ja ruwa irin wannan jan kamar da sai na Umar yi. lokacin da aka tambayi annabi me kake nufi da wannan sai annabi ya faɗi cewa wannan shugabanci ne ta yadda Abubakar ba zai daɗe ba kuma ko ya san shekara biyu da ‘yan watanni ya koma zuwa ga Allah, Umar kuma zai daɗe da haka sai da ya shekara goma da ‘yan watanni akan matsalar shugabanci. Abu na uku da ka ce in kawo maka dalili na hankali akan cewa sai na abakar shine shugaba dalili na hankali shine na faɗa tun a farko ai in annabi kafin ya bar duniya ya sanya sai na abakar a makofin shi wai ya ce wancan hadisin da na kawo da na ce wata mata ta zo hadisin yana Bukhari da Muslim kai kuma ka san matsayin idan hadisi ya zo a wajenmu a Bukhari da Muslim kuma tun da muka fara turka nan da kai babu wani hadisi da ka kawo wato a Bukhari da Muslim ballanta na kace kaza kaza kaza kaza kaza kaza a dalili na hankali duk mutumin da annabi ya sa shi a makofin shi a rashin lafiyar da daga nan ya koma zuwa ga Allah kwana goma sha biyu to wannan a hankalci yadda kake faɗa to shi ya tantanta yayin da annabin bai nan ya tsaya a makofin Annabu. kuma sai ya bi Ali bai taɓa rigima da sai na abubakar akan wannan ba dalili na ainihin wato hudu da ka faɗi cewa wai idan ba a naɗi don mai shi sai da na Umar, wato sai na Abakar ya naɗa shi. A ka je ka duba littafin tabaka na Ibn Sa'ad, sai da na Abubakar sai da ya tattauna da dama daga cikin sahabbai wajen tabbatar da naɗin sai da na Umar kafin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ita ce maganar da muka ce sai da na Ali ya faɗa ya ce inna mashura lil muhajirin wal ansar matsalar shugabanci shura ta tsakanin mutanen Makka da Madina wannan ita ce fahimtar na Ali sannan magana ta ƙarshe da ya faɗa ya ce wai menene damuwar mu wallahi mu ba mu da damuwa kuma ahalin sunna a duniya babu wanda ya taɓa ja cewa sayyidi Ali ba shugaba ba ne ni dai mun san wannan ahalin sunna a duniya ba amma ku ku za mu tambaya menene damuwarku da abubakar da umar da umar da usman da suka yi shugabanci kafin sayyidi ali ko kuke da damuwa akan wannan mu ba mu da damuwa mun yarda sayyidina Ali shugaba ne mutumin kirki ne dan aljanna ne amma ku da kuka tura Abubakar da Umar da Usman wuta ko kuke da damuwa ku za ku fito ku faɗi damuwar ku me matsalar ku dan sun yi shugabanci wannan ina ganin malam Fuad da ina ganin insha Allah dai ban cinye lokacin ba a minti goma dan dama ba tsawai ta yi ba na san abin da na ainihin wato rubuta akan waccan matsala din wallahu a'ala wa a'lam mun gode Allah ya saka da alkhairi Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna kuna sauraron mu on Kibla FM kamar da dai magana da zu za mu samu musu 30 minute blocks ya so separately su address yanda suka amsa bajunan su mun sake muku wannan ku ji shi musamman insha Allah to yanzu phone lines na zamu bude su ya so mu doki tambayoyi kaɗan mu bari kuma bayan Allah ga kuma su samu su huta da yake sun sassake mana manyan-manyan karatuttuka masu tsada kan cibra FM kuma sun ba mu references da damar wanda yake in an gama za a samu lokaci a duba cikin littattafan nan maganar da suka fada haka nan ne tana cikin littattafan nan ya su muka engage su further another time na samu samu ah, more follow-ups kan yadda suka yi maganar su da kuma ah, topics da za mu zo mu focus kan amma sun sun follow up in dai ta kawo wani follow up ne during one of our open discussion ah, za samu wannan bai Allah su maka ko ko su miki bayani ya su mu ci afani to nan da za a kira yi tambaya shine 207 6607231. Number once again, 207-660-7231. Number WhatsApp ne, ke sa wanda ka kira first come first serve ka shigo kan air. Ya so in ka zo kuma a je straight to the point, a yi tambaya ɗaya a aji. Wanda ka zo ka yi sallama, ka so ka ja maganan ko ka ce kana da tambayoyi biyu uku hudu za mu ci riga kan air mu wani daban ke sa wannan ah, heads kenan in ka kira tambaya ɗaya za kawo wanda ya kawo tambayoyi again biyu uku hudu za a cire ka kai ɗaya ba mu ce maka ma ka rage tambayoyin nan za mu cire ka off air ne mu doki wani kuma daban mu shi ya kawo tambaya ko ko ta kawo tambaya a yi bayani da first caller ya shigo za mu doko wannan Salamu alaikum. Eh, kwanan amma wazanin bayan gaskiya mun ji wani kara su guda. A rage shi ya so muka yi maka sallama mutan juniya su ji magananka da kuma tambaya. Alluwa, insha Allah. Salamu alaikum, sunan Eliya. Na'am, ah, subhanallah. Ina ce kun ji background din Colin na. Ya yi very difficult. Ya yi wuya sosai. jin wannan bawa Allah ya yi difficult so sa a yi kokari a maintain quiet background assalamu alaikum kokari barka ka da kuri sunan ka kuma kira daga ina ina abdul karim muna kira daga mali daga abdul karim daga mali to mutan duniya ana da kakan kibla fa mi kana ka tambaya Eh, tambaya gaskiya addu'a zan yi game da wanga gidan rediyo na farko Allah sa ka muku da alkhairi. Amin. Sannan na biyu Malam Musa Asari suna daga Najeriya Allah ya kara mishi ilimi da fahimta. Amin. Shi na magana na shi ne ina rokan don wanda malamin mu yayan mu da tsoron Allah tsakanin shi da Allah ya bayyana da mutane gaskiya kan abin da yake faɗi game da addinin musulunci muna saurari muna neman kariya ne cikin rayuwa mu saboda mu samu ci gaban musulunci amma ya tuna Allah na daga sarki na cewa هو الذي أنزل عليك الكتاب ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه Um, wannan kwala mun gode da kira mun sauke wannan kwalan na na yi magana na ce in an zo a yi tambaya kamun tambaya ke ja in an yi tambaya a sauke wani kuma ya zo yi tambayan nan amma na ce da jini kwalan yana min ya kawo wani karatu ne malumma guda biyu da kuma sun ba mu wannan karatu fawa ka kuma kana wani abu da za ka kara amma lokacin nan da muke ciki yanzu nan na tambayoyi ne shi sa yi kokari in an kira a maintain wannan wato discipline shi a zo muna da tambayoyin nan mu ba ku dama a muku kuma bayani darisa uh, uh, yadda za mu yi lamarin kenan kuma ga wani kwallo kuma kan na assalamu alaikum kola to ina ce muryar wannan kwallon nan kuma very difficult Uh, boy, uh, yeah, help kuma college na kami akira kuma I prepare, I prepare a little bit. Uh, I see your background, I make sure come you know, ka get yourself prepared and ready. Yeah, help out a lot. Them do see another caller kuma uh come line. Uh, yeah, so you be. Salam alaikum caller. Wa alaikum salam. To, caller tendar haka sunanka kuma kira daga ina. suwana Ibrahim ina kira daga kasar Japan. So brother Ibrahim daga Japan, bismillah ana sauraron ka on Kibro FM. To gaskiya tambaya na to mallam madina na Allah saka kan jalai kuma mun gode kuma kula ya tayin kuma Allah ya taimaka muku. To tambaya na yana zuwa ga malami sunna malami sunna ta sunna. Hmm. na Eh wanda tambaya na ga mutu sunna ta da yin hmm. tambaya sai dai idan ta ina ce akwai wani noise kuma background of color na yi kokari ah, noise in the background da duka yana play a role in an gama shiri in za fito da wato falin muna so ana jin maganan nan background nan clear ba mu so irin samu those noise in the background so sa a maintain wani quiet environment inda za a samu a yi tambaya da kyau insha Allah. ya wani kola kan la. Salamu alaikum caller. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To, malam Sa'ad, ina an ku barka da warhaka. ka yan kira daga ina kuma ya sunan ka. Kuna kuna magana da Usman yana kira daga garin Kaduna, Najeriya. Masha Allah, to, bismillah, ni naka tambaya. Da farko ina don biyu kuna don malam mu fata alheri Allah ta'ala ya taimake shi amin Allah ya ba shi tabbata akan wannan sako da ke isarwa amin sunna a da ya ta zan ainihin zuwa da shi a abokin abin da malam a kan maganganun da ya faɗa a cikin boy networking na da very poor from da kuma a sake kira kuma a gyara a position um, lokacin saboda yadda yake go nan na ce mun doki very limited college mun doki jaman kila hudu a musu bayani ya so mu wrap up domin lokaci ya binci mu greatly a wannan lokaci kisa wayan da kuka kira za mu doki wannan college na a turo su shi tambaya kuma ya help kamar yadda muke repeat kamin mutum ka kira ka saya inda yake ka san kana da good uh, position da za ka samu good uh, reception kuku network in ka kira ka gan kamar uh, ka samu ka yi tambaya in ba ka ba in dai ka kira inda ka tsaya ba ka matsala ka shigo kila kamin ka samu ka shigo kuma zai maka wuya that is the point so a serious kuma a kira za mu back on the line mu wani kola kuma daban za su mu ci a bakin wannan kolin nan to kolin nan na ce mai shi kuma yana da issue ya grab da yake network position yana da very important inda mutum za ka saya ta kira kuma ka san inda ka saba samun good network da lokacin da za ka kira shi ka saya irin wannan location na domin in ka kira ya shigo clearly that is the point yana da very important da muka samu any interruption mun cut call nan mu entertain the uh, next caller um, that is how we will do it yadda za mu yi shi kenan shi wanda ka kira with that network mun ba ka another chance ka je ka shirya location ka kira ya su ka kawo tambaya za mu back on the phone line salamu alaikum caller alluwa caller alluwa zulun bayan nan mun samu wannan feedback na a kashe shi ya so mu yi magana a loya shi to um, sunanka kuma kira daga ina salamu alaikum Salamu alaikum wa alaikum salam uh, kuna magana da musa ahmed uh, daga abuja najeriya to masha Allah malam musa ana sauraron kakan kibla ya ko ita tambaya ina da tambaya zan ba iya a babban malami malam Musa Sal a Na'am. To, a kun ji wannan bidiyo da yana fara muku nan wanda yake daga Najeriya yana da network issue ya drop. Za mu doko the next caller. Ya so mu ci gaba. To, next caller, salamu alaikum. Salamu alaikum. Okay. we'll uh, go doki the next one. because mu da muku alkawari, in network problem mu ba mu too long muna uh, muna wato build wannan uh, effort mu kawo da to akwai policy. In ka shirya kanka location kakira kira ka samu better chances ka kawo naka tambaya. In ba ka shirya ba ka kira to kagan network ya baka wuya. Assalamu alaikum. السلام alaikum. قال alaikum salaam wa rahmatullah to sunanka kuma kira da zaina Na suna na faru na kira daga bronx new york to ya allah shek faruk ana sauraron ka ta naka tambaya na'am na farko ne muna gode ma kibla fm da kokarin da take yi na hada an kulla musulmai baki daya ba na gode da babban malami na shaggali Allah ya saka masa da dubu alkhairi mm, da kuma malam Hassan Sunna mm, masha Allah alhamdulillah malami na yawa shi ba ya gane cewa malam Hassan Sunna bai sai ya san tafi to magana da nake son yi shine hadisin da malam Hassan suna ya zo da shi cikin sharhi Nazul Balaga da Ibn Abdul Habib na san malam yi da shi lokacin da muke bugawa ya taba kawo wannan hadisi kuma na gaya mai sharhu Nazul Balaga ba littafin shi awa bane na malamin sunnawa ne to me yasa malam kuma kake rubo saboda ba rija da tsaya cikin alimin da ya zama na shiya sai sa ina da kawo mana cikin rija da tsaya wannan addini shi da ke tabbatar cewa yan shiya ne kuma da dai riwaya ne ya kai inda aka zo gidan na Fatima ana ka daure shi Imam Ali aka ja shi kasa to gani shi kai baya a dole to me yasa zai kare wannan riwayar na ciki yake kawo kasa kawai inda aka ce tsakanin Ali Eh, tsakanin Ali da eh, abin ne suka yi magana. Eh, shi da eh, suka ce wai Abubakar da wane ne su alifanci su menene menene da yasa yake kawo wannan wuri kawai yake barin garancen sauyin ruwayan nan ina ji ba lokaci saboda akwai zatuttuka da dama da rubu sun yi amma ina ga saboda karancin lokaci insha Allah mun tura kuma kawai ya shigo insha Allah ya shi mu je insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shukran kuna ba a FM suna na Fuad Umar. Shin ka asali sunna bismillah mishi bayani da magana da ya so mu dokiya na rakoba. Yake wai sharhu a littafin Nahjul Balaga. magana da ya faɗa ya ce littafin Nahjul Balaga ana jina? Ana jin da bismillah. magana da ya faɗa ya ce littafin Nahjul Balaga wai ba littafin shi'a ba ne littafin sunna ne wannan magana da ya faɗa ba gaskiya ba ne. Saboda wanda ya rubuta littafin shine asharifu rida. kuma shi wannan littafin ba wai fa maganganu bane na wani a'a maganganu ne aka tara aka ce na sayyidi ali ne kuma duk duniya kowa ya san cewa wannan littafin na daga cikin littattafan da shi a take girmama saboda haka wannan maganar da shi yake yi mu ma bata in kuma ba haka bane to shi ma malam da muke tattaunawa da shi yana da damar aya musa cewa nahajul balaga ba maganganun sayyidi ali bane aka tattara a ciki kuma da gaske ne shi'a tana girmama littafin a duniya ko ba ta girmama shi wallahu a'lam mu je in akwai wata mai tambaya ya tambaya mun gudu shek Allah saka da alheri shek Abu Jalil kamin doki da next column na Wani littafin nan na shi'a ba ni ko ba nasu bane um, na farko dai gaskiya ne wannan littafin shi'a ne amma ba tambayan da malam ke yin kenan ba mai tambaya abin da yake farewa shine wa wanda ya yi sharhin nan ba dan shi'a ba ne. Amma ainihin littafin Najil Balaga na'am kamar yadda Malam Fadi Sharifin Rabai shi ne wanda yake ya hada wannan ya mai da shi littafin na ke cewa masa Balaga. Amma sharhi wanda ya sharhi Ibn al-Hadid nan ba dan shi'a ba ne. Abin da malamin ke rufi kamar wannan sharhin da Malam Musa ke dalili da shi ba hujja ba ne saboda mai shari'in ba don shi'a ba ne saboda za ka yi dalili da mutane da abin da suka rasa ka yi dalili da littafi da littafi malam abdul ma ajiye maganan sharhi maganar da na kawo na cewa innahu baya anil qawmil ladina baya'u ababakar da umar alama baya baya'uhum alaihi akwai ta a cikin nahjul balagin ko babu akwai ta amma ba nufin da kake kake fadi ba shine ba ne wannan shirin da kuke fadi dama ka ce littafin na hajjul balaga littafin manya ne naku ne na manya to in larabcin da na karanta ba daidai bane da fasalar da ne ai kana da daman ka karanta ka wa mutane bayani a larabcin da kuma fasaran sai ka gyara sai kai naka ai haka aiki ai wallahu a'lam mu je gaba to mun gode ga next next caller don mu samu lokacin mu address wannan su nan duka insha Allah to salamu alaikum caller wa alaikum assalam wa rahmatullah ina da tambaya zuwa ga malamin sunna da shi mun kai tura na daga na hanyar kira na na Ibrahim ina kai daga kasan Japan ne ya sunan malami da nake son ka mika ma tambaya malam asadu sunna malami Ibala. to bismillah eh tambaya na ne ne Eh, annabi ya bar halifofi guda guda goma sha biyu a cikin eh, sayi musulun ke sa ina so eh, malamin sunna ya hambato mana dukkan halifofin nan da annabi ya bar a baya goma sha biyu duka tambaya na kenan. Wa alaikum. mun gode da kira. Ah, bismillah shek kuna sauraron mun kibla yasan shek asadu sunna a mishi bayani mintoci biyu. A ina ganin a wannan program ɗin idan ba a manta ba, na taɓa faɗar salifofin guda goma sha biyu a nan cewa waɗanda suka rubuta hmm. salifofi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A in ba sauri yake ba, barin faɗa masa cewa ga su da shekarar da kowanne ya fara wato abin da ya shafi shugabancin da shekarar da kowanne daga cikinsu ya riga ya sauka daga matsalan shugabancin. Kamar yadda aka sani shugaba na farko shine sai da na abubakar. Malam Fahad zan iya faɗa shekarun? Mm. Ah, eh, a sai na abubakar wato Allah ya ƙara masa yadda. Wasu kulifa abubakar ne siddiƙu yau masu saniya wa fatihi sallallahu alaihi wa sallama, sayyidina abubakar wato ya hau kalifanci ranar litinin wato a ya rasu ranar ainihin wato litinin shugaba na farko kamar yadda aka sani shine sayyidina abubakar kan tsaya faɗan shekarun da lokacin da kowa ya mutu sai na abakar ya yi shugabanci shekara biyu da wata uku da kwana ashirin sannan sai sai da na umar bayan an kashe sayyidina Umar wanda ya zo ya zama shugaba a bayansa sai sayyidina Usman bayan an kashe sayyidina Usman sai Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda bayan an kashe Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sai ɗansa sayyidina Ali mu'a Hassan kenan mun samu nawa eh Malam Fuad Salamu alaikum. Ana ji. Mun samu nawa? Na, wa alaikum salam. Eh, na mun samu guda hudu kenan ko guda shida na faɗa shida kenan to bismillah eh, mun na faɗi guda shida na faɗi guda shida wato a bayan wato wannan ya rasu a na Hassan ya rasu sannan sai mu'awiya shine na shida sannan sai ɗansa yazidu amma yazidu malamai sun yi saɓani a kansa don annabi ya faɗa hadisin ya ce kullum tastami'u alaihi al'umma dukkansa al'umma za su haɗu a kan shi kamar yadda na shi amma akwai saɓani da izinin Allah in bayani ya zo za mu yi ainihin wato bayani to bayan ɗansa sai ainihin wato ɗan kuma ainihin wato yazidu bayan ɗan summa wali yazidu bin mu'awiya sannan sai ɗan wato yazidu ɗan mu'awiya bayan wannan sai kuma abin da yake ya shafi a mutum na goma sha biyu dai zuwa ƙarshen su shine Umar ɗan Abdulaziz. Wayannan su ne kalifofin da annabi labari yake bayarwa cewa za su yi shugabanci kuma sun yi da haka duk mutumin da bai shugabanci ba babu yadda za a yi a ce masa ainihin wato khalifa wannan shine wallahu alam in na sake dubawa na rubuta shi a wani guri ban ga abin bane yanzu hasasuwa kawai na dinga ina faɗa yanzu ina duba na gani insha Allah daga nan zuwa an jima zan faɗi su a gurguje a tsare yadda na tsala su wallahu alam na'am Allah ya saka da alheri shekara Musa Yusuf Asabi Sunna kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na da Umar. Wato muna shan karatu. Muna shan karatu sosai kuma kolasin nan kuma in an kira za a ba ku dama ma in an zo a saya inda za samu good network. Yana da very important good network. kamun mu doki da next caller nan sai ka a link ina so ka yi magana na minti daya cikin abin ka ji a bakin a Sheikh Asadu Sunna bismillah um mu a wurin mu wato abinda malam Musa ya ambata wato bai tabbata haka nan ba saboda babu wasu inda za ka samu a ce wai an samu wannan goma sha biyu kamar yadda mai tambayar ya tambaya shi dai in ka zo wurin alil bai domin na farko idan ka ji musnad na imam hanbal ya ambata waɗannan limamai goma sha biyu a lokacin manzon Allah da ransa waɗanda ya ambatan wato mafi yawansu ba su yi wannan sunan da Imam Muhammad ya ambata cikin littafinsa amma a gurguje barin baka wannan mutane guda goma wanda manzon Allah ya ambata su da suna na farko shine Sayyidina Ali na biyu shine Imam Hassan na uku sannan Imam Hussein sannan dansa aliyu ibn Hussein Zainul Abidin sannan mabiyansa kuma shine Muhammad al-Bakar sannan Ja'far Sadiq sannan Musa al-Kazim sannan Ali ibn Musa al-Raba sannan Muhammad al-Jawad sannan Ali al-Naqi sannan Imam al-Hasan al-Askari sannan Imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala faraja wannan idan ka je cikin musnad na Imam Hanbal ya ambata su da suna a lokacin da ayan da ta sauka ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulul amri minkum ya kawo bayani akwai wani sahabin manzon Allah da ake ce masa Jabir wanda ya zo ya tambayi manzon Allah su wane ne ulul amrun sai manzon Allah ya ambata su da suna wanda Imam bin Hamal ya ambata su amma wurin masuliya wadannan limamai goma sha biyu amma wanda malam ke ambatawa kowanne su akwai tambaya a kai a gurguje. Hmm. Masha Allah, mun gode a babin Allah Malam Fuad kafin wani kola ya kira. A babin amma ta ilimi, zan so a ce ya karanto lafazin hadisin yadda yake a musnad ina da lokaci malam eh na bismillah shek Abdul Jalil idan ka je cikin musnad yana cewa wai lokacin da wanda aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulul amri minkum sai sahabin da ake ce masa Jabir ibn Ansari Jabir al-Ansari shi ya zo wurin manzon Allah ya ce ya kai manzon Allah wanda ayar da ta sauka a kanka mun sani a te Allah mun san bin Allah babu shakka Allah abu ne wanda ke mun san shi shi ne mali. abinda na ce a te Allah ko bin manzon Allah abinda na ce alam bari in ga manna gaban kana da magana shi kai magana to bismillah sai ya ce wa a te rasul ku bin manzon kuma sai ya ce mun san kai ne manzon Allah babu shakka wa ulul amr minkum da anna uku wanda Allah ya ce a biya musu biyayya su ne waɗannan mutanen da har wa yau ban gane su ba sai manzon Allah ya ce a a'immatul muslimin su ne limaman musulmai da farkon su sai fara ambata su Imam Ali sannan Imam Hassan da Imam Hussein ya kai abin da zai kai Imam Muhammad al-Bakar yake masa wannan shi imamu kai jabar za ka rayu ka gan imamu ali ka gan hassan ka gan hussein ka gan eh, imam eh, zainul abidin ka gan muhammad al-bakar za ka rayu kuma ya yi rayu a gan su dukan nan da muke ambatawa sa'annan ya koma har ya kawo karshe wanda yake wai akhirahum na karshen su sunansa kamar sunana ne sunansa muhammad kamar yadda sunana muhammad haka nan hadisi ya zo cikin musnad bin ahmad To, mun gode shaita Malam Malam ah, Abin da fa na nema ba shi ne ba. Cewa ne ya karanto lafazin hadisin. Malam ka karanto lafazin hadisin hadisin na ne sahabin ya zo wurin manzon Allah ya rasu lallawa. من هم أولو الأمر الذين فرض الله علينا طاعتهم سوى نيني ودنن لي أولو الأمر ولا ألا يفرد كام أكم موسو بيئيا دمي إذا قدوب أيام يجي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم وتوذن كوالن دقون كي إيماني لألا كويما ألا بيئيا كويما ألا لما نقول بيئيا دقوما شو قبلنكم ko kuma mazoyan lamarinku to a nan aya bai walwale su wane ne mazoyan lamarin mutane ba sai shi jabir yanzu yana neman wannan bayani a nan ne manzo Allah ya ce fata ya jabir hum a'immatul muslimin su ne limaman musulmai sai yace awwaluhum na farkon su علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين summa Muhammad al-Bakir sai yace wa satudrikuhu ya za ka rayu ka gansa fa idza adraktahu idan ka gansa fa akrihu minni salam wa kull hadha salamu daddika rasulillah wai ka ce mai kamar wanga shine sallaman kakanka annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai manzon Allah ya ci gaba da sunan nan kamar yadda mun ka ambata Masha Allah, mun gode. Allah ya saka da kafin ya tafi malam fawad kai hakuri a hadisin bai da lamba a musulun na'am hadisin bai da lamba a idan ka je idan ka duba musnad bin ka duba babu wanda ake ce masa khulafa'un nabi za ka ga manzon alƙawarin hadisi yana wurin nan to bari faɗa maka malam malam malam Abdul Jalil kwata kwata musnan na al-Imam Ahmad bashi da wani babi ko ɗaya a ciki ɗaya kenan na biyu wannan hadisin da ka kawo kace akwai a musnad wallahi babu shi a musnad can kasar suna, eh. yana hannun ka ne ka duba ka gani ba shi ci ni na tabbata ina zuwa ina zuwa malam malam azali ina so ina so ka je ka bincika ka zo mu karata har wani akwai karatu malam malam Musa ka karanta da kyau yana nan wurin malam Fuad na'am sai da jumla ne ka duba ne ka duba cikin ne ka duba cikin da kyau yana ganka ma akwai ta ciki yana cike ne sosai kuwa idan ka duba shafi ya ayyuhan ladina amanu wanda yake magana da tushenin halifofin manzon Allah yana ciki malam Fuad idan suna so muna iya muna iya muna iya kuma a yi wannan bincike malam fuad yanzu malam muda kira na lokacin sallah yayi na na mai lokacin mu lokacin mu gaskiya a time ya bitin mu akwai college da ya kamata da mu shigo da su amma su kuma sun samu wato issues with their network wannan zamu ne zo da round 2 kan wannan malam fuad Malam Fahim, abin da muke so a babun amana ta ilimi, gabaci ɗaya kalman ulil amra a cikin musnad ta al'imam Ahmad guri bi kawai ta zo. Akwai hadisin Anas ɗan Maliku sannan akwai hadisin Mu'awiyatu bin Abi Safiyar. Hadisin nadar Allah abdan sami a maƙalati hazihi fa hamilaha fa rubba hamil fiqhin fi fihi ghairu faqihin wa rubba hamil fiqhin ila man afqahu minhu sai yace salasul la yajillu alaihin sadr muslimun ikhlasul amal lillahi wa manasahatu ulil amri wa luzumi jama'atil muslimin fa inna da'awatahum tuhitu man wara'ihim kaji guri daya to sai wannan guri na biyu da annabi ya wannan ainihin wato magana a cikin musnad na al'imamu Ahmad da ya kawo wannan ayin ya ayyuhal lazina amanu a tsi'ullahu a tsi'ur ulil amri minkum sai kawo an wato Abdullahi bin Abi Huzafa bin Qais bin Adi as-Sahami idza ba'athahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi sariyatin dan haka yaje ya sake dubawa shi yasa na tambaye shi lambar hadisi na nawa a cikin musnad kuma yadda ya faɗa musnad fa ba babi yake da shi ba fa bai da babi ba to yanzu yanda mu ne Sheikh Sunna da Sheikh Jalil a tek wannan research na ya so mun zo da ku kan weekend a zo muna da wannan during da second round da wannan debate sha don lokaci na'am mu je abu na gaba eh lokacin ta kai kamar yadda na yi magana je abu na gaba kawai ban gane ba shine na ce mu je abu na gaba ba za a buɗe layi a tambaya ba ne eh to gashi network issue suna disturb calls nan a ah, sheik ah, wato ah, Abdul Jalil kuma blocker time da ya dedicate shi kuma tamun shi akwai wani engagement da ya kama shi kaga lokaci ne eh, lokacin sallah ne mutane na kira ya kamata ba da sa ke eh, zai ba da sallah da yanzu ga kai ka sani malam eh, na fahimta lokacin mu eh shi sa yadda za mu ne a bamu magana ta karshe a ya so mun zo da kan weekend kan wannan same topic round two on Kibla FM a kan haka Sheikh Abdul Jalil ka yi maganan ka ta karshe ya so ka sallama a wata mutan duniya bismillah to ni a sun magana na shi ne ne na farko ina gode ma Kibla FM da wanga opportunity da sun ka bamu saboda mu zo mu yi gurbin abin da Allah ya sauwaka mana na neman ilimi kuma na biyu kuma wato mu a bangaren ma wato ba mu da wani kiyayya da wani abin da muke son shi ne gaskiya idan mun samu gaskiya wallahi za mu bi ta mu bayi ne na gaskiya duk inda ya fito duka muna bin sa kamar yadda alkur'ani ke cewa kul hatu qur'anakum in kuntum sadiqin muna fata Allah madaukakin sarki ya shigar da mu duka kan hanyar nan na gaskiya na Allah madaukakin sarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatu to yanzu shekka musa yusuf asabi sunna ya yi maganar shi ta karshe kuma in allah ya yarda kamun weekend mun sake muku details within the next day or two ya su mu zo da round two kan wannan debating ga topic guda guda ga su kamuna sun ce wai akwai wani magagaru wani littafi shek asali sunna na ce ba shi ciki shek abdul jalil ne tana ciki wannan lokacin ka a kawo mana wannan abubuwan duka sa'annan kuma sheik asadu sunna ya rubuta wasu ababe kuma kan takarda bai gani da su wasu sunaki ya bamu mu kamar su shida akwai sauran da zai karu wannan lokacin kuma ya kawo da wayannan sunakin na kuma mun kawo muku kuma multiple phone lines mu expand muku phone lines da ya so ku shigo da tambayoyinku don yau clearly wanda suke kira sun samu sabon civil network. shek Asadu suna magana ta ƙarshe. Magana ta ƙarshe da zan yi malam Fuad maganar da na so in yi ɗazu da aka tambaye ni in lissafo sunan na farko Abubakar na biyu Umar na uku Usman na hudu Ali bin Abi Talib na biyar Hassan na shida Muawiya dan Abi Safiyan sai Abdul Malik sannan sai ‘ya'yansa guda hudu su ne Alwali sai Suleiman sai Yazid bin Suleiman sai Hisham sai Umar dan Abdul Aziz su ne shugabanni guda goma sha biyu da annabi ya ishara cikin wancan hadisin. Magana ta ƙarshe wadda zan yi conclusion in rufe da ita shine wannan topic ɗin da muka fara a dawo a ɗora na biyu. Amma al'umma tana da buƙatar a saman mata da mafita domin akwai abin da har yanzu fa su shi'a suke wa mutane rufa-rufa akan wannan matsalar shi ne. yana ta ƙoƙarin tabbatar da imamancin ne amma har yanzu meye matsayin imamancin da kalifancin a gurinsu bai faɗa ba wannan shine Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta sannan ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna da kuma Sheikh Abdul Jalil Nawi sun kawo